Zaman makokin kwanaki goma ne uwar jam'iyyar Model Lumana a Afirka ta fara a jiya Alhamis domin nuna juyayin rasuwar mahaifiyar shugaban babbar jam'iyyar ta adawa Hamma Amadu Wace Allah yi wa rasuwa a nan mai? bayan da ta yi fama da rashin lafiya. Abubakar Maiduka Muhammadu kusa ne a jam'iyyar ta Lumana Afirka. Kadiba Hagani eh, dan ta halikin nan yau wajen shekara shidda bashi cikin ƙasa ta bashi da kwanciyar hankali. Yau har gashi allah ya karbi rayuwar tsohuwar shi marmakin a ce shi na cikin ƙasa a ce shi ne ya je ma wajen zira'iza kuma shi ke karɓar gaisuwa yau gashi saboda siyasa ba zai iya samu shi wannan ba kaga wannan abu bai da kyau ga ƙasashe kamar irin namu wanda muke nuhin mu 'yan bisilmi ne saboda siyasa abi mutum ana kore da shi wasu jigajigan gwamnatin pnds tarayya da ƙawayenta a ƙarƙashin jagorancin ministan cikin gida bazin Mohammed sun halarci jana'izar mahaifiyar ta Hama Amadu abinda ke nunin siyasa ba gaba ba ce in ji kakakin jam'iyyar ta PNDS Asmana Muhammadu. Ai shugaba Hama Amadu in ba kamance ba mu jam'iyyarmu da shugabannin mu kamar tare suka tashi bayan tare suka tashi sun yi mulki su da dama umuwansu in baka fance ba so biyu sun yi nouvelle majorité lokacin da aka cohabitation sannan mun yi wannan daga 2011 zuwa shekara ta 2013 da da shi hama amadu saboda haka ai babu wani matsala mutahi in ciyo ya samu gare shi in daɗi ya samu gare shi mu je mu gaida shi wasu 'yan ƙasa na ganin wannan dama ce da jagoran 'yan adawa ya kamata ya amfani da ita don kawo ƙarshen gudun hijirar da ya shafa shekaru yana yi a waje domin rashin halartar wannan zaman makoki na iya rage masa kwarcini a siyasance sai dai makusantansa na da tunanin da ya bambanta da wannan babu wanda ya hishe shi zahi cikin wanga lokaci da ake ciki shi zo ko gar shi zo wannan ba abu ne ba wanda ya kamata mutane ma a yi tunani a kai yau zawa nan cikin ƙasar ga Suna iya kawo tashin hankali saboda duk wanda suka ce su yi mai akwai waɗanda za su gwammace su ɓadda rayuwarsu. Hamma Amadu da ke ɗaya daga cikin waɗanda gwamnatin Nijar ke zargi da hannu a safarar jarirai na alakanta wannan zargi da dalilan siyasa yayin da masu mulkin ke cewa. An harkar shari'a ce ta da hamma daga ƙasar Nijar. Ba kuwa? Ba mu ba ne, ba jam'iyyar Pendas tarayya ba ce kuma ba gwamnati ba ce. shi da kai ne shi shugaba Muhammadu na lumana ya kowa sanin da cewa an zarge shi da wasu abubuwa da aikata. A nasu bangare jami'an fafutuka irin su dambaji son Allah sun fara gargadin bangarorin siyasa akan bukatar sulhunta juna. Ana cikin lokacin da muna son su shirya. muna son shirya tun da kaga ana son a fuskanci zaɓe kuma mun hidu son zaɓe nan shi zamanto ko wani ya yarda wanda an ka tsara shi a ta ai zaɓe wanda Allah ya ba a taru a kama mai shi ikon ƙasa in ya kare lokacin shi wanda kuma Allah ya ba shi hau tun da ba ta yiwuwa duka gaba ɗaya shi zamanto ko wani shi hau wannan kujerar. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.